ka duba ga sai lele gaji suke da kwallon yan intamiyani da alama kwallo daɗi take musu ka duba gani gomez gomez ya yanka mutum ɗaya ya yanka mutum biyu wane ne a gefe ne alaba alaba ga can alaba ya wuce ya kaji ciki wane ne shi nan messi ya ƙara kwallo kai aljani ne kuke yi ne yan bayan ka duba gani ta kuɗinsu ya wuce alaba yana hango shi ya masa allira kankace menene kam aljani wannan ya ci sunansa aljan messi wai yaushe za ka tsufa da cin kwallo ne aliyamala tambaya nake messi yau ta duba ka ka gani ka gani ko sai da yanka mutum uku a jere inuwarsa sama sai da yanka ta kaga ka duba ka gani a gaban ko magabata bayan da carlos miguel zai da wannan kwallo kuma ma shi carlos ya dauka messi da hagu zai buga ka duba ganin da ya sace shi da kafar dama wannan aiki na gwanaye ne kai messi ka zama aljan ka zama gangaran babu yadda za a yi wa man taraka ti siddan wanda ya gabaci ya kyale anan messi ya ce ba zai wuna zama jahili ba ka duba gani yadda ya aiki ni ben can ya tafiya sai gasara shi kenan